Bismillahirrahmanirrahim. Auren huce zuciya. Babi na takwas. Wadda Najeriya za ta shiga irin sauran wasu ƙasashe ɗin. A haka suka ci gaba da tattaunawa inda za a bar jidda asibitin har ranar da likitocin za su zo. Bayan kwana biyu, an ɗora jidda akan wasu magungunan da za ta sha haka shi ma Adam. Duk da shi bai san inda kan shi yake ba. A yau za a yi da shan ƙoda inda tuni an shigar da Adam. Jidda ce ta nufo sanye da wata bulu ɗin riga, Momi Abba Anti Uwani sai mahaifiyar Momi wato kakar Jidda da Adam. 'Yan tsiraku daga dangin Momi da Abba. Momi ku daina kuka addu'a za ku ci gaba da yi mana. Momi in na mutu ki ci gaba da yi min addu'a kuma ki yafe min abin da na yi miki. Jidda ki daina wannan maganar don Allah ba za ki mutu ba. Ke kike faɗa min fa rayuwa da mutuwa na Allah ne. abba in na yi maka laifi ka yafe min yata babu abin da kika yi min kuma ba za ki mutu ba kin ji ko za a yi komai cikin nasara da yardar ubangiji jidda na nufar karta ta yi, a'a inna kwalla kike yi dariya jidda ta yi. inna ashe kina so na ki so ki rasa ni yau na ga kukan inna ke fa ke cewa ina takura ki da surutu yi haƙuri ko zan mutu tare za mu tafi aikin yarda in Na riƙo hannun jidda ta yi tare da fashewa da wani kuka Kulu, ina kallon ki ne tamkar Zainabu, duk wani kewar rashin Zainabu kin ɗauke mana. Ubangiji Allah ya ba da sa'a akan wannan sadaukarwa da kika yi, Allah zai biya ki. Kuka inna ta sa tare da ƙara rungumo jidda jikinta a duk wanda ke wajen babu wanda bai yi kuka ba. Da ƙyar aka ɓamɓara jidda a jikin momi inda aka nufi da jidda wani ɗaki tana ɗagawa momi hannu. Bayan wani lokaci an shafe wasu awanni likitoci na kan jidda da Adam. momi kuwa sallah kaɗai ke tayar da su da ka gan su kaga suna cikin tashin hankali kowa bakin sa da addu'a da fatan samun nasara ƙofar da aka buɗe ne da sauri su momi suka miƙe dakta yaya dai likitan kallon su momi ya an yi aiki a cikin nasara wanda ba a yi tunanin za a samu nasarar hakan ba alhamdulillahi mun gode maka I'm sorry, Allah ya yi mata rasuwa bayan kammaluwar aikin. da wani irin sauri momi ta nufo likita a karkace min yata jidda am hajiya luhu momi ta yi baya ta fada a some momi a hankali ta fara kokarin bude idanuwanta am sorry allah ya yi mata rasuwa bayan kammaluwar aikin maganar da ta dawo wa momi kenan cikin kunnanta zambar ta miƙe da sauri abba ya tare ta wa ina zaki je ne abban su na rasa jidda fa jidda ta mutu fa ki kwantar da hankalinki ba mutu ba su ma ce ta yi doctors ɗin sun ɗauka ta mutu ne momi girgiza kai ta abban su baka taɓa magana na ƙi yarda ba ko na yi maka gardama amma ka daina faɗin haka don ka kwantar min da hankali ka bari na je na ga gawar jidda don allah na roƙe ka ko ka momi ta sa daidai shigowar dakta ɗakin wa likita ta ƙi yarda da cewa jidda bata mutu ba hajiya ki kwantar da hankalinki bata mutu ba doguwar su ma ce ta yi na roƙe ka ka kai ni na ganta ganinta shine kwanciyar hankalina da natsuwata ke kaɗai za ki iya ganinta saboda ke ma mun ga situation ɗin da kike ciki na gode da sauri momi ta sabko daga bisa gadon suka fito inda a duk sa'in na suna waje momi da ba ta cikin natsuwa ko ta kan sa'in na bata bi ba abba ya yi musu bayanin komai wani ɗaki suka nufa tsakanin jidda da adam ko wani labule ya shiga tsakaninsu duk wasu injina a jikinsu. Allah ya tashi kafaɗinku yarana farin ciki na natsuwa ta. Dan zoma momi ganin jidda na numfashi, amma ba ta san inda take ba. Haka shi ma Adam ɗin. Fitowa suka yi daga ɗakin wadda dama ba a barin kowa shiga sai ma'aikata. Bayan sati biyu jidda da Adam sun warware. Jidda ba ta jin ciwon komai jikinta sakamakon magungunan da take sha har wata ƙiba ta yi. Adam shi ma ya warware ya yi wani haske skin ɗin shi ta yi fresh. In ka gan shi ba za ka ce ya yi rashin lafiya ba. Inda har yanzu ba a sanar da shi wanda ya ba shi kidini ba. Yau aka sallamo su daga asibiti. Bayan an tabbatar da kowa yana cikin ƙoshin lafiya babu wani problem. Sai magungunan da za su ci gaba da sha zuwa wani ɗan lokaci. Momi Abba, anti uwa ni baba mahaifin Jidda, inna sai Adam Jidda a zaune a falo. Alhamdulillah, alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah da ya kawo mu wannan lokacin. Adam, Adam sun koyar da kai yayi na'am abba, ka san silar ciwon ka a abba. Dalilin ta'ammali da miyagun ƙwayoyi tare da shaye-shayen magunguna ya jawo maka ciwon hunhu mai tsanani, har kidini ɗinka suka samu matsala. Mun je an auna mu mun yi cigiyar ƙoda ba mu samu ba, kana cikin matsanancin hali. Muka miƙa wa Allah lamuranmu. sai ga 'yar uwarka matarka ta ce za ta iya sadaukar da rayuwarta a kanka mun so mu hana amma ta ce kar mu furta hakan da rayuwa da mutuwa duk na Allah ne kuma dan uwa babu abin da ba zai iya ba akan dan uwansa dan farin ciki a yanzu hakan da kodar duk da kake rayuwa ita ta sadaukar da rayuwarta akan taka rayuwar zambar adam ya dago ido tare da kallon abba abba jidda ta bani kidini ne kwarai kuwa adam kurama jidda ido yayi babu ko kyaftawa tasowa ya daga inda yake ya nufi kujerar da jidda take riko hannunta ya yi tare da ƙasa da murya na gode miki jidda na gode miki matata ki yafe min abin da ne miki don allah ta wane baki zan nemi yafiya a gare ki ne kunyar ki nake ji tabbas ni adam na ga ishara tun ina kwanta a asibiti jidda za mu hannunta ta ba a lokacin wannan magana ba ce ban yi maka hakan don wani abu ba na yi maka saboda Allah wane ne na gani a cikin wannan halin zan taimaka masa jidda tashi ta yi ta matsa kusa da abba inda adam ya bi ta da kallo cikin wani matsanancin shauƙi da bai taɓa riskar kansa a ciki ba abba dan Allah ku yi haƙuri da abin da zan faɗa hakan shine mafita kar ka damu jidda faɗi duk abin da kike so kin ji abba ina son a raba aurenmu da yaya adam na roƙo ku da hakan a adam ya ɗago ya kalli jidda kar ki damu jidda kin ji mun ga shaidar hakan ni da momin ki ai baba ya yunkuro zai majidda magana da sauri abba ya tsayar da shi malam aminu kada ka faɗi hakan kada ka ce komai tabbas in kai magana ka nuna mana jidda diyarka ce kai ke da iko a kanta ba haka bane alhaji daga haka baba ya shiru abba kallon adam yayi tabbas mun san tilasta maka muka yi ka aure jidda ba ita ce zaɓinka ba kuma ka ji abin da ta faɗa kuma kai ka san abin da muka iske a gidanka don haka ka sauwaƙe mata don allah abba ku yi haƙuri ba zan iya sakin jidda ba jidda wani mugun kallo ta yi wa adam jidda tashi tashi ki shiga ciki kin ji kar ki damu to abba jidda miƙewa ta ta shiga ciki ka je ka rubuta ma jidda takardar ta na faɗa maka adam tashi ya nufi cikin ɗakin sai ya shiga kwanciya ya bisa gado tare da dafa kansa wasu hawaye masu zafi suna zubo mishi ta yaya za su fahimci ina son jidda ta yaya za su gane ina ƙaunarta ta yaya wasu hawaye ne masu zafi suka zubo mishi kwata-kwata ji yake in bai sake arba da jidda ba zai iya shiga wani hali tashiye shiye da sauri ya nufi ɗakin ta kwance iske ta tayi da ciki tana kuka bakin kofa ya tsaya yana jin kukanta yana ratsa duk wani gaba na jikinsa Rairin wayo ga su oga adam bai san sadda ya nufe ta bai jawo ta jikinsa ƙoƙarin ture shi take ta kasa Ɗagowa ta yi cikin fushi fuska da hawaye. Me ya hakan? Wai ka sake ni ko kuma na yi maka ihu. Ai kowa ya shaida ke matata ce Jidda. Me yasa ba za ki yafe min abin da na yi miki ba? Wallahi na yi nadama a kan abin da ya faru ki yafe min Jidda. Ina son ki matata. Dariya ya ga Jidda tana yi tamkar mahaukaciya. Can kuma ta kalli Adam ni kuma duniya babu wanda na tsana kamar ka. Na tsane ka mafi munin tsana. ba na son ka da sauri ta sabka daga bisa gadon tare da buga ma adam tsaki wallahi ba na ƙaunar na ji hannunka jikina ya zama min dole na je na wanke jikina kuma tun wuri ka rubuta min takardar sakina domin ni duk ba sa aurenka ba ce tsartar da ya wuce ta bar ɗakin adam bin ta yi da kallo adam bin jidda ya da ido har ta fita limshe idansa ya yi kai co da halina na yi nadamar abin da na aikata a baya tabbas annabi ya yi gaskiya da ya ce in za ku yi ƙiyayya kada ku zurfafa domin wata rana wannan ƙiyayya na iya komawa soyayya haka in za ku yi soyayya kada ku zurfafa domin wannan soyayya na iya komawa ƙiyayya jidda kin ceto rayuwata kin sadaukar da rayuwarki don ceto tawa wadda nake tunƙaho da ita ta kira ni da matacce ta nuna tana buƙatar rayuwarta kafin a samu macen da za ta iya sadaukar da rayuwarta akan wani abu ne mai matuƙar wahala na yi nadama amma da wuya ki fahimci hakan adam idan shi kai kan wani firam ɗin foton jidda ce da sai ilham sun yi dariya su duka ɗaukar foton adam yayi yana kallo miƙewa ya fita daga ɗakin hannun sarke da hoton bayan jidda da adam sun bar falo ɗin abba ajiyar zuciya yayi tabbas ba za a tauye majid da haƙƙinta ba tunda har ta magana dole adam ya rubuta takardar sakinta ya bata tunda dama can ba da son ranta aka yi ba ta yi mana biyayya baba ajiyar zuciya ya mu dai ni da ɗana muna neman haƙuri kada a yi hakan ita dai jidda tana fita ɗakin momi ta nufa tsaki ta ja jin kayanta suna ƙamshin turaren adam Taylor ta shiga ta dirje jikinta ta fito ɗaure da tuwul hijabi ta zira ta kwanciyar ta bisa gado tare da lumshe idonta kamar mai bacci bayan wata biyu wulaƙanci kala-kala babu wanda jidda ba ta yi wa adam amma bai kyale ta ba abin ta yake yi inda har zuwa lokacin bai koma wajen aikinsa ba abba kuma bai ƙara yi mishi maganar takardar sakin jidda ba inda in ga adam dole ya baka tausayi saboda azabar so da raɗaɗi tare da nadama da ke damunsa jidda zaune ita da anti uwani suna cin abinci suna fira Jidda ina son mu yi wata magana da ke. Jidda ajas fin ɗin ta yi ta kalli anti uwa ne. Jidda me yasa ba za ki yi haƙuri ki koma ɗakin ki ba tun da Adam ɗin ya ƙi sakin ki kuma ya gane kuren shi. Ya yi nadamar abin da ya aikata miki a baya. Kina kallon yadda ya koma ko kin riga kin zama shi ya zama ke. Anti uwa na ganin ƙwallatai sun ci ciko idon Jidda. Ki yi haƙuri in maganar da na yi miki ta ɓata miki rai kin ji Jidda ba zan sake ba. ba haka bane antike shaida ce akan abin da yaya adam ya man tun kafin mu zo hakan ya tsane ni baya ƙaunar ya bude ido ya ganni ina cikin farin ciki har cewa yake duk ranar da ya buɗe ido ya ganni a matsayin matar shi ya san ba karamin laifi ya yi wa ubangiji ba jidda tashi ta za ta bar gun wadda ta gani bayan ta yasa ta tsayawa cak adam fuskar sa sharkaf da hawaye riko hannunta ya yi tare da durkusawa a gabanta Jidda ga gwiwa na a ƙasa, Jidda na yi durƙuso a gabanki. Ki yafe man, ki yafe man abin da na yi miki dan Allah, dan annabi. ki ne ke ɗawainiya da ni, ni kaɗai na san yadda nake ji a raina Jidda. An ci ni da sauri ta bargon, Jidda share hawayen fuskar ta tare da fisge hannunta daga riƙo. da wai kai wani irin maye ne dole ne sai na so ka na ce na tsane ka na tsane ka da sauri adam ya toshe kunnen shi jin yadda kalmar na tsane ka ke dukan kirjinsa ka shafa wa rayuwata lafiya sannan ka yi gaugawar sallama ta domin ni ba na zama da mazinaci na tsane shi mafi muni tsana wallahi da sauri adam ya kalle ta jidda ni ne mazinaci ni za ki jefa da wannan kalmar wallahi ban taba aikata zina ba bani son ta kyamar ta nake yi mafi munin kyama ma yau na tabbatar da ba karamin tsana kika yi min ba jidda na yi yadda zan haƙura da ke na kasa ke ce rayuwata Kin riga kin zama jinin jikina. Tun wuri ka koya ma zuciyarka rashin jidda. Domin jidda ba rayuwarka ba ce ta yi maka kallo kamar wani bakin maciji. Ta bargun Adam kuka ya fashe da shi tamkar wani ƙaramin yaro. Yana jin abin da yake ji. Adam don baya son nesa da jidda tuni ya nemi transfer ya dawo Kaduna University. Tsaye take wajen miro ɗauke da tol saboda yanayin zafin da ake yi garin. inda tuni Abba ya samo mata admission yau ta fara zuwa makaranta. Hango shi ta ta windo ya kalle ta. Kamar wani maye, ɗakin musulmai ne ka shigo ba kafirai ba. Dariya Adam ya tare da da shigowa ɗakin. Mai da ƙofar yayi ya rufe da ki ya sa ki ɗin aljihu. Jidda da sauri ta baya inda Adam ke tunkaro ta. Lafiya malam ne menene haka Me yasa kika fara zuwa makaranta ba tare da izini na ba? Duk da tsorata take murguɗa baki ta yi. me ya haɗi na da kai saboda kina matsayin mata ta mana tun wuri ka daina wannan maganar wallahi ya yi adam ka je ka nemi matar kama adam ta ko bakin jidda ya haɗa da nashi kamar ya samu sweet sannan ya ƙyale ta duk ranar da bakina ya ƙara ƙoƙarin yi min rashin kunya hun hmm, kuka jidda ta fashe da shi jin yadda bakinta ke zugi da sauri adam ya rungumo ta sorry my love bubbuga bayanta ya dinga yi tamkar wata yarinyar goye. Yi haƙuri kin ji bebi na ƙoƙarin raba jikinta take da shi amma ta kasa. Ga ƙamshin jikinsa da duk ya sakar mata wata kasala. Su duka wani yanayi suka shiga mai wuyar fassaruwa. Muryar momi jidda ta ji tana kiranta da sauri ta zabura. Buɗe bin ƙofa, momi na kirana. Miƙa mata ki ɗin yayi ka tashi ka je ni dai kada ta zo ta iske ka. gyara kwanciya yi da sauri jidda ta zura doguwar riga ta fito jin momi tana ƙara kusanto ɗakin abban su haka za a zuba ma yaran nan ido ita jidda ba ta san makomarta ba ne murmushi abba ya tare da kallon momi magana ƙasa ƙasa suka yi shi da momi momi dariya ta yi da ko na fi kowa farin ciki yanzu tausayi ma yake ban amma ba zan taɓa nuna hakan ba Jidda tana ta zuwa makarantarta inda har yanzu ta ƙi sabkowa wulakancin da take yi wa Adam. Shi kuwa kullum tamkar ana ƙara mishi wutar santa. Dole in kaga Adam yana baka tausayi. Ya aje wata ba ya koma wani kala kamar ba Adam ɗan gayu ba. Inda yanzu ko hayan ba bai so saboda ya ga illar haka Ya tattara ya mai da komai na shiga Ubangiji yana roƙon Allah da ya sassauto da zuciyar Jidda ta so shi. Ko kaɗan ne ta yafe mishi. zaune take falo tana cin popcorn sai ilham suna ta wasa inda momi tana bangaren abba sunna tv wani wa'azi ake wanda ya dau hankalinta mai da hankalinta guntai falar masu yafiya da irin tanadin da ubangiji ya musu da irin yadda annabi yake faɗa musu can kuma aka taɓo ɓangaren auratayya da irin yadda rayuwar aure take da irin nau'in azabar da ke ciki ga duk wanda ya ƙetare wani umarni da ke cikin aure wa'azi aka yi mai ratsa jikin duk wanda ya ji shi Jikin Jidda ya ɗau rawa hawaye suka fara shita ta idanta. Ji ta an miƙo mata Ba Bata yi gardama ba ta amsa ta goge hawayenta. Mai ya faru kike kuka? Babu komai sannu da dawowa. Cikin tsananin mamaki Adam ya ƙara murza kunnen shi me kika ce Jidda? Cewa ne sannu da dawowa. Murmushi Adam ya wani farin ciki yana ratsa shi. Daga jikinsa inda Tunisi Ilham suka bar falon. Ganin Jidda ya yi ta durƙusa gaban shi yaya Adam. ka yafe min abin da nayi dan Allah sannan ka sauwaƙe min na daina haɗuwa da fushin Ubangiji dan Allah ya yi Adam ka yi min adalci hakan na yafe maka ni duk abin da ka yi min hada hannun jidda sai tana roƙon Adam hakan Adam riƙo hannun jidda ya yi ɗakinsa suka nufa zaunar da ita ya bisa gado shi ma ya zauna jidda ni babu abin da kika yi min sai ni zan nemi afuwarki Adam tasowa ya daga bisa gado ya durƙusa gaban jidda gani na sake durkusawa a gaban ki, sau ba adadi jidda ki taimaka ki yafe min dan Allah ki so ni ko yaya ne a cikin zuciyarki in kika yi min hakan zan yi farin ciki yaya Adam ka yi haƙuri babu digon ƙauna irin ta masoya sai dai ka sani na yafe maka duk abin da ka yi min na gode sosai jidda kin ji Allah ya miki albarka alfarma ɗaya yanzu nake nema a wajenki faɗe ta in dai bata kauce ma tsarin Islam ba zan yi maka ita ina so mu zama abokai kuma yaya da kanwa zan sauwaƙe miki kamar yadda kike so amma ba yanzu ba ki bani dan lokaci in kin yarda da hakan na yarda kawo kunnen ki. jidda miƙa mishi ya hannunta ta shi ma ya ɗora nashi friends eh sister eh tashi mu je kicin yunwa nake ji jidda miƙewa tai suka nufi kicin yayi adam akwai white rice da pepe su? ba ita nake sha'awa ba ba na son abu mai nauyi indomi zan ci hafke ma baki ci ba ko da yake na san ki da rashin cin abinci fa duk da dagowa ta ta kalli adam ya adam ya aka yi kasan ba na son cin abinci adam dariya kawai ya yi duk da kallon adam ta tare da yin wani murmushin mugunta ni fa ya adam na gaji da tsayuwar nan kuma ba zan iya girkin nan ba kwantar da hankalinki jawo kujera yayi ya zauna duk da ya mutsa fuska ta yi ya adam baka ga kujerar ta yi datti baka sa rigarka ka goge ma Babu gardama Adam ya sa rigar shi ya goge mata ta zauna. Ya Adam kicin akwai zafi ni kuma bana iya jurar zafin nan kai man fifita. Kana tsane man gumi. A hakan Adam ya dinga yi wa Jidda fifita yana tsane mata gumi. Har ya gama girki suka fito. Adam ya ɗauko spoon ɗin indomi zai kai baki da sauri Jidda ta dakatar da shi. Ya Adam ice cream nake so da chocolate yanzu. Sorry Jidda, bari na gama na siyo miki. Jidda ɗaura fuska ta in har sai ka gama za ka siyo min ka bar shi bana na so. Miƙewa ta za ta bar gun da sauri Adam ya miƙe ya haƙuri Jidda kar ki yi fushi da ni don Allah. Na roƙe ki bari na tafi na siyo miki yanzu. Adam ɗaukar ki ɗin motar shi ya fita cikin sauri ya fita. Jidda bin shi da kallo ta yi har ya fita. Murmushi ta ya Adam kenan haka zan maka har na tabbatar da soyayyar gaskiya kake min ko kuwa. Muryar Momi ta ji bisa kanta Jidda. da sauri ta dawo daga zancen zucin da take momi lafiyar ki? ina miki magana baki ji ba ba komai momi samun waje momi ta ta zauna tana kallon talabishin jidda tashi ta ta koma jikin momi sai ga ilham sun fito su ma jikin momi din suka haye ba da jimawa ba adam ya dawo da sauri jidda ta tashi sannu da dawowa ya adam cikin tsananin mamaki momi ta kalli jidda sannan ta kalli adam tunda take bata taba ganin hakan ba murmushi ta tana addu'ar Allah ya sa addu'ar su ce ta tabbata duk da amsar leda din ta ta buɗe ta taba da fuska ya adam ba kalar wannan ba bazan sha wannan ba ne ki yi haƙuri bari na je na canzo miki ba sai ilham su sha jiyawa ya fita cikin lokaci guda sai da jidda ta sa adam zarya sau uku sannan ta kyale shi